assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis sha bakwai ga watan dulka'ida ijar manzan allah sallallahu alaihi wa da talatin da biyar daidai da sha ɗaya ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imam abi abdullah abdurrahman <clears throat> na imam abi muhammad abdullahi a abdurrahman addarimi assar makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda in ba manta ba malin yana mana bayani dangane da malamai sun yi bayani da cewa al'ilmu alhashiyatu wata kawalla Abin abinda ake ce mai ilimi shine abin da ya shafi mutum ya samu tsoron allah a cikin zuciyar shi ayyukan shi su ingantu su kyautatu sannan a samu natsuwa da kan gado a cikin gaban shi baki daya a inda malin ya riga kawo mana hadisai da asarai domin ya fayyace wannan al'amari da ake son malamai da ɗaliban ilimi su kama su kula su yi sha aikace domin su tsira duniya da lahira a karatun da ya gabata mun karanta asarin abi hazim a yadda yake calata kona aliman ba ta yadda za a yi ka zama malami masani hatta ya kona fi ka thalasu hisalin har sai an samu ɗabi'u guda uku sun tabbata tattare da kai ka taka mataki ko ka haye kujeran da za a ce kai malami ne malami irin na Allah to sai ka kiyaye waɗannan matakai uku na farko la alaman ala man fawqika karke ta'addanci karke zalunci karka wuce haddi karke tsiwa da rashin kunya ga wanda yake sama da kai a martaba na shekaru a martaba na ilimi a martaba na komi kana sauka daga wannan ka'ida a bisa wannan bayani na wannan babban malami kai ba malami ba ne saboda ilimi yana koya mutum da'a yana koya mutum tarbiyya yana karantar da mutum sanin ya kamata to ko daga lokacin da aka rasa wannan to shikenan ilimi bai yi tasirin shi ba ilimi bai yi amfani ba samun shi gaba daya ba zai tsina na komai ga mai ilimin ba na gaba ya ce wala ta haƙƙiyar man donaka karka wulaƙanta ka ƙasƙanta ka tozarta wanda yake ƙasa da kai ɗalibi ne mai neman ilimi ko kuwa malami ne wanda ya sami ilimin amma bai kai ka wajen ilimi da karbuwa da fice ko ku bai kai ka zalaƙa da fasaha da hazaƙa ba to kakka wulaƙanta shi kakka tozarta shi karka ƙoƙarin ɗaukan shi ba bakin komi ba daga lokacin da malamai manya da Allah Maɗaukin sarki ya daga martabansu wajen ilimi da karbuwa da tsoron Allah suka samu kansa irin wannan yanayi na wulakanta na ƙasa da su to an samu matsala mutum ba zai zama malami ba sai dai kawai kila in an so a ce mai mai karatu na uku yake cewa wala ta'khud bi wala ta'khud ala ilmika dinaran ad-dunya yace karka ya zama iliminka da kake nema kana neman wannan ilimi ne domin ka tara duniya tara duniya ya shafi tara kuɗi ya shafi manyan mutane sarakuna shugabanni jagorori su zama suna tare da kai ko sun san ka ko ka zama mai faɗa a ji a cikinsu ko kuma ya zamanto ka tattaro tunanin mutane baki ɗaya ya tare a kanka wanda ba kai ba kuma ya zamanto bai da tasiri shine bid'an da ya shafi yanzu malamai ko ɗaliban ilimi wai mutum ya ƙoƙarin kafa tasirin shi a jikin ɗalibai kenan daga ran da ka mutu waɗannan ɗalibai sai su zama bayan ka ba bayan allah ba daga sanda kake raye ba za su ba allah ba sai da in kai ka tsara ka ce su yi wannan bid'a ce ana kafa tasirin alkitabu wa sunna ne a cikin zukatan bayi wanda da kai da baka wannan alkitabu wa sunna a bakin duk wanda suka ji za su ansa za su ki kuna fahimtar wannan amma in ya zama tasirin ka ne a ransu to duk duniya duk wanda ya gaya masu in ba kai ba to ba za su yadda ba ba za su amince ba za a waye gari ka takura addinin allah kanka wanda ko Allah madaukin sarki cewa ya ku gaya mutane su zama bayan Allah ba bayan ku ba ku zama masu tarbiyyantar mutane akan addinin Allah ba a bisa addinin ku ba shi sa magana kan wai kowa ya kokarin kafa tasiri a jikin ɗalibai wannan cin amanan addinin Allah ne wanda wannan ba daidai ba ne bai kama da kuma abin da ahalus sunna suka gina addini da da'awansu a kai ba shi sa gina tasirin alkitabu wa sunna in jama'a suka ansa to shikenan kai kayi nasara Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu abu darda'i mun karanta yana cewa la kona aliman ba ta yadda za a yi ka zama cikakken malami masani mai tsoron Allah na kwarai hatta ta kona muta'alliman har sai in dama ilimin ko ya kai kenan mutumin da zai je ya nazari ya je yi tunani ya hada kalma da kalma ya hada baki da baki ya zo ya tsalle a duniyar malanta ya ce ya sani wannan ba malami ba ne muna fahimtar wannan da kyau ko sai ya ji ya zauna a gaban waɗanda suka sani suka iya suka goge suka karantar da shi suka ce to yanzu shiga kayi ka iya yi mace kuna fahimtar wannan abu darda ya ce wala ta kuna bil ilmi aliman hatta ta kuna bihi aliman ilimi da kake tunƙaho cewa ka iya ka sani ba zai taɓa zama kai masanin wannan ilimin ba ne sai in ka yi aiki da abin da ilimin ya karantar duk abin da kake kiran mutane a kai na tsoron allah ya kasance kai ne a tsawon farko na gina tsoron allah a cikin zuciyanka kafin zuciyan waɗanda kake ƙoƙarin gina masu idan ka ce a yi ka riga kowa yi kamar yadda aisha ta siffanta annabi ne cewa kana hulƙuhul ƙur'an ɗabi'un annabi alƙur'ani ne duk inda ka ji alƙur'ani ya ce a yi ko to annabi ya riga kowa yi ne in ka ji alƙur'ani ya ce bari to annabi ya riga kowa bari haka ake son kowa ya zama wakafa bika isman Allah ta zalu muhasaman yake cewa ya ishe ka ka tattara tarin zunubin da zai iya wulakanta ka a lahira ka zama daga cikin tababbun bayi ya zama tattar kai mai husuma ne mai tada hankali ne mai tada fitina ne duk inda aka ganka ka ji ga kai dan gaddama ne aikinka kenan to wannan ya ishe ka tara ilimin da da ba ka da wani zunubi tara zunubin da da ba ka da wani zunubi sai wannan ko ya yi ya kai ka wuta yasa ɗaliban ilimi kun ga husuma da jayayya ku janye shi a cikin tunaninku kwata-kwata ya zama ilimi shine ke gabanku ilimi kuwa yana cikin alkur'ani da sunna ne a bisa fahimtar magabata na kwarai to kaga kai da kike kokarin ka iya alkur'ani dungurungum din shi na farko iya karatun shi na biyu sanin ma'anan shi na uku aiki da abin da ke cikin shi na hudu kiran mutane zuwa gare shi na biyar ba shi kariya da tsaro daga dukkanin tozarci da wulakanci da shirme da abubuwan da za a yi karo da shi sannan na ƙarshe shine kai kokarin haddace shi to duk irin waɗannan abubuwan da suke fuskantar ka kayi su ka gama ne da za ka zo ka zauna kana gaddama da za ka sa kanka a cikin siyasan malamai ka sa kanka a cikin siyasan ɗalibai ina ruwanka da wannan kai da yake da aiki aiki mai girma aiki mai yawa a gabanka yasa mu irin da'awarmu shine mu kira mutane zuwa ga abin da muka karanta na daidai a bisa fahimtar annabi da sahabbai wanda kana tare da mu ko ba ka tare da mu in dai ka bi wannan to mu muna tare da kai jama mun gano wannan da kyau ko shin mun yi tasiri a cikin rayuwanka da addininka ko ba mu yi ba don dama mu abin da muke so alkur'ani da sunna kadai su yi tasiri a kanka ba za mu ma alkur'ani da sunna shirka cewa wai kai ka zo mu yi tasiri a kanka ba wannan ba zai taɓa yiwuwa ba alkur'ani ya tasiri a kanka in kai na allah ne kun fahimci wannan da kyau ko duk abin da jama'a suke kokarin wai su giggina tasirin su ga jama'a a ga su suke faɗa a su suke da kaza ba su da gaskiya ne mutane ne masu corruption mutane ne waɗanda suke son su kafaɗa da kafaɗa da alkur'ani da sunna shine abin da jagororin yan bida kullum suke yi a gina maka girman malami a gina maka kiman sama da girman allah da annabi zai iya zuwa ya tashi aya aiki ya tashi a disan annaba aiki a bisa fahimtar kowane ne inda ta saba tashi kun ga wannan bid'a ce ba yar karama ba wanda ta jefa mutane cikin hadari kuma yanzu a shigo cikin ahalus sunna Allah madaukin sarki ya kiyaye wakafa bika isman abu darda ya ce ya ishe ka ga tara zunubi mai yawa Allah ta zala khasaman a waye gari kullum kai kenan husuma duk dandali kai ne sarkin jayayya kai ne sarkin korafi kai ne sarkin kaza kullum kai kenan wakafa bika Isman allah ta zalumu mariyan haka ka zama mai yawan jayayya ka zama mai yawan gaddama wancan husuma na ta da hankali wannan kuma ja'in ja'ai ta tsaniya wannan shine harkanka to Allah ya ishe ka zunubi ba dan karami ba ko na na cike ba malami ba ne malami baya zuwa dandali baya zuwa ya tara jama'a ya tagardar da ni sam baya yi bai jaya da malamai bai jaya da jahilai zai zauna baka taba jin tarihin salaf suna irin waɗannan abubuwan ba abin da kai imani da shi shine gaskiya ko zo karantar da al'umma kawai amma tunaninka shine bare wane ya faɗi kaza ni bari in saba ma wannan abin jayayya da husuma kenan cikin addini menene kake fahimta shine daidai karantar da shi kawai ka wuce yayi daidai da na wani ko bai daidai ba oho in dai da tsoron Allah to magana ya kare Allah zai tarfa mu garin ka nono zai sa albarka in dama ba Allah ciki ko kar ka bata maka kanka lokaci zai zama haba'an mansura wa kafa bika kadiban ya isa ka zama tantirin makareci Allah ta zalu muhaddithan fi ghairi zatillah ya kasance kullum kana magana kana karantarwa kana wa'azi da sunan Allah amma ko ba Allah ka nufa ba kuna gane wannan ya suka zama tantirin makaryaci da za a rubuta ga cikin littafin makaryata ya zama ka fake da sunan Allah ka makale ma addinin Allah da san addini da san Allah da san al'umman annabi alhali ko kai wata manufa ce a ranka na neman kuɗi na neman suna na neman karfa-karfa ko ma menene in ya zama wannan shine manufanka ya isa rubuta kan mayaudari makaryaci maha'inci a cikin littafin Allah isa gaskiya jama'a kowa ya kokari ya zama bawan Allah kawai kowa ya kokari abin da yake yi don Allah kawai yi kokari matanka da 'ya'yanka ɗalibanka abokanka da duk wanda za ka iya gaya ma ya ji ka gina mai kuma ka nuna mai tasirin alkur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai kowa ya tsaya a haka kawai an ga tasirinka ko ba ga tasirinka ba wannan ba shi ke gabanka ba mun gano wannan da kyau ku malamai irin su malam albani allah ya gafarta mashi bai gina tasirin shi a cikin zuciyar ɗalibi ko kwaya ɗaya ba abin da ya gina shine tasirin alkur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai har ma idan aka ce mai shugaba wakari yake kudu ce shi ba shugaban kowa ba ne duk wanda ya san albani a garin na ya sa haka yake shi ba shugaban kowa ne ce kowa ji abin da zai ka zo mu haɗu da kai wajen bin alkur'ani da sunna ka dai to ma gaba ɗaya mutane so suke su sauka daga ƙa'idoji na ilimi su koma wasu abubuwa wannan da'ab ne na mubtadi'a kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa ya zame mana wajibi ya zame mana lallai kowa ya san haka kowa gidanka ne ka gina tasirin Allah da annaba a zuciyar iyalanka sai Allah maɗaukin sarki ya tsare waɗannan iyalan gare ka amma ka yi ƙoƙari ka gina tsoronka suke ji shakkanka suke ji suna ɗar-ɗar da kai sanda aka ce baka kusa ko baka na za su yi abin da suke so saboda ba sa ganin ka a lokacin amma in ka gina masu tasirin Allah to kenan. ana tafe kan isa duk sanda baka nan za su na Allah maraukin sarki shi yana nan sai ka ci muriyan Allah ya tsare maka su in ka tsare ma Allah na shi ihfazillah yahfazka ihfazillah tajruhu tijahaka in kai ma Allah na shi Allah madaukin sarki zai maka naka shi sa ku tasirin Allah da annabi a cikin zukatan al'umma mai yiwa abin da kake hankoro kake fafutukan ka samu Allah madaukin sarki zai iya samu maka shi kowa menene in Allah ga dama kuma ba ma wannan ne manufanka ba sai Allah madaukin sarki sai maka wani abin da kuma ya fi wannan ma duniya da lahira yanzu ga irin karbuwa da malam Abubakar Gumi da malam Jafar da malam Albani suka samu wani karbuwan da suka samu bayan mutuwarsu ne fa ba ma sa duniyar domin ma Allah madaukin sarki kar ya sa masu irin wannan karbuwan girman kai ko ujube ya shige su aikin su ya lalace sai bayan mutuwan su ne Allah madaukin sarki ya masa haka kuma irin aikin da mutanen nan suka yi ina gaya muku in babu ikhlasi Allah madaukin sarki ba zai taba masu irin haka ba a kansu aka fara mutuwan malamai kuna fahimtar wannan shi sa duk wanda yake da hankali ya kokari ya kwaikwayi ɗabi'u ya ƙoƙarin kwaikwayon take-taken da da'awa da yin aiki don allah irin yadda suka yi ko mutum bai yi ba ku zai ɓata mutum lokaci ne a matsayinka na ɗalibi sanda kake halatta tasil lokacin ya kamata ya zama abin da kake kenan a wannan hali haka ya kamata ya zama kalli dai irin abin da waɗannan dattijan malaman sahabbai suke bayyanawa kuma suke fayyace ma al'umma Allah ya sa mu dace qawluhu da yace mumariyan din can taqaddama al-kalamu ala ma'anar mira mun gabatar da bayanai dangane da menene hakikanin ma'anan mira fi hadis ibn mas'ud fi al-bab al-amal bil ilmi wa husn an-niyyati fihi a babin da yake bayani akan aiki da ilimi da kuma cewa harkan na ilimin da aikin sai ya zama akwai kyakkyawan niyya mai inganci a cikin aikin waqa fi riwayat al-imam ahmad muhariban amma a cikin ruwa al-imam ahmad maimakon mumariyan sai zo da bayani akan muhariban la'allahu tashifan malai ce wannan kuskure ne malai ce wa kada warada fi targhib fi tarkil mamarati wal mujadala a hadis hadisai birjik sun zo da suke kokarin hana mutum fadawa cikin rikicin jayayya da musu da gardar a kan ƙarya da ƙoƙarin kare ƙarya hadisai sun zo masu yawa daga ciki marawa wa abu dawud min hadis abi umama marfu'an nabi ce ana za'imun bi baitin fi rabtil janna yace ni na lamunce ma mutum aljanna wani hamshakin gida a tsakiyar aljanna liman tarakal mira wa in kana muhiqqan ga duk wanda ya bar jayayya da fitina komin gaskiyan shi kuwa mun gano wannan da kyau ko komin gaskiyanka abin da zai haifar da jayayya to ba shi kawai domin qur'ani ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum sai ce wasbiru amma jayayya ne za a yi na fahimta domin kare addinin Allah ba don fitina ko neman suna ko don wulakanta jama'a ba wannan ya zama wajibi a yi domin kare addini domin Allah madaukin sarki ce wajadilhum billati hiya ahsan amma irin wannan musun da jama'a za je zauna su tai ai ta gardar da wannan yana wulakanta darajar ilimi ne yana zubar da martaban malamai ne sannan yana haifar da ababe masu muni na gaba na kiyayya tsakanin musulmi ɗan abubuwan duk mai hankali ya kamata ya ƙoƙari ya nisance su musamman ɗaliban ilimi ka san ilimi ɗan kaɗan kawai sai ka je dandali ka zauna cin da waɗancan su ba san komai na ilimi ba ku yi ta gardar da ni ku yi ta hayaniya ka je ka binciki waɗannan malamai da muka yi kwatanci da daraja da ɗaukaka martaba kiman da allah madaukin sarki ya masu da kuma karɓuwa bayan mutuwansu tsakanin da allah haka suke a rayuwarsu ba haka suke yi ba ba su da wannan ɗabi'ar ma amma don menene ke ɗalibin ilimi kana son Allah madaukin sarki ya kai kamar martaba irin tasu koma sama da ta tasu amma kuma kake waɗannan abubu. wanda gaskiya bai kyautu ba Allah ya tsare mana imanin wani lokaci kuma za ga abin da kai ci har da malaman ma za ka samu malami ya zauna yana wannan abubuwan. to ba zai zama abin zagi ko kuma abin cin mutunci da ɓatanci ba dan an samu malami yana irin wannan abin da ya kamata Shi ne a kokarin fadakar da shi kun gano wannan da kyau ku kokarin nuna mai wannan abin da kake gaskiya ba daidai ba bane inda so shi ne samu ka kama kanka lokacin da zaka yi ta gaddaman nan samu mutane wani littafi ka karantar da su kun gane mutane su fahimci wannan ilimin daga gare ka ya fi wancan abin da kake na zubar da martaba malanta Allah ya tsare mana imaninmu malai cewa akhbarana al-hasan ibn arafa haddathana al-mubarak ibn sa'id an akhihi sufyan ath-thawri an imran al-muqran an imran al-manqari qala قلت للحسن يوما في شيء قاله yace ni ne na ce ma hassan albasari a wata rana wanda ya wata bayani shi wannan mubarak dan sa'id mala ya a sauri أخو سفيان بن سعيد الثوري الإمام المشهور ɗan'uwa na Sufyan al limamin nan na musulunci shahararre kun sa akwai Sufyan al-Thawri akwai Sufyan ibn Uyayna to shi wannan limam Sufyan bin Sa'id al-Thawri yana dan uwa mai suna Mubarak bin Sa'id kunyatuhu Abu Abdurrahman al Kofi. ana mai alkunya da cewa baban abdurrahman mutumin kofani, ne al'a'ama makaho ne na zila bagadad baƙon bagadaza ne wasaƙa ibn ma'in ibn ma'in ya wasaƙa shi wal ajli wa ghairuhuma wa qala abu hatim abu hatim ne rabi da al'imamin nasai suka ce laysa bihi ba'as wannan bai da wata matsala وتقدمت ترجمة الحسن بن عرفة في حديث رقم شيكوا الحسن بن عرفة to an gabatar da ɗan takaitaccen bayani a kan shi a baya shi ko imran almankari huwa imran bin muslimin almankariyu almakki abubakar albasari mun gano alkasir ahadar rijali shekhai ne ɗaya daga cikin manyan malamai ne da ke ruwaya a wajen bukhari da muslim malaman bukhari da muslim ne yuqal ya ra'a anasan ya ga anas walaisa di ba'idin ba nesa ba kurkusa qala ibn mahdi kana mustaqimul hadis wa qala abu hatim la ba'sa bihi kun gano wannan qultu lil hasan ko sa a ce hadisin ya ce ma hassan albasar ya aba sa'idin ya baban sa'id laisa haka za ya kulul fukaha wannan magana da ka faɗa ba magana ne irin yadda malamai faƙihai suke faɗi ba faƙala sai ce wai haka amma ko kai canka wa ra'aita anta faqihan qat kai tunda kai ka taba ganin malami eh ka taba ganin malami kai ko ka san malamai inna faqih abinda ake ce ma mai ilimi ko masani ko malami ko wanda ya fahimci addini az-zahir fi dunya shine wanda yake taka tsantsan da kaffa kaffa dangane da al'amarin duniya ar-ragibu fil akhirah kuma wanda yake da matukan kwaɗayi dangane da al'amarin lahira albasiru bi amri dinihi wanda yake da kyakkyawan basira da kan gado cikin al'amarin addinin shi almudawimu ala ibadati rabbih kuma fagen bautan Allah to babu shi wanda ya tattara waɗannan siffofi wanda yake tataka tsantsan game da al'amarin duniya kuma duniyan nan sai ga taka tsantsan da ita na yake ce ma duniya a jimillance in ka zo ka ce kuɗi in ka ce dukiya ku gano wannan dukiya ya shafi duk komi ku dabbobi konaki filaye dazuzzuka da duk wani abin da za a tattara kai ta ka tsantsan akan waɗannan abubuwan kasa shagaltar da kai kuma ya zama duk abin da za ka yi na waɗannan abubuwa ya kasance halal ne kuma ka ɗiba daidai gwargwadon bukata na biyu abin da ya shafi mansib matsayi shugabanci jagoranci ɗaukaka sai ka taka tsantsa a kan wannan kun gano wannan da kyau kar wannan ya shagaltar da kai game da allah kar wannan ya zama shi ke gabanka ba al'umman annabi ba ba addinin allah za ka nemi wannan matsayi ko ta halinka ko da komai ma me zai faru ka hankali da wannan baka da zuhudu in wannan shi ɗabi'anka sannan kuma abin da ya shafi mata da sauran sai kai ta ka tsantsa kan wannan wadon ba haka ba in an ce mata ka ce yaya da sauransu waɗannan duk za su iya kai ka su baro ka sai kai kaffa kaffa kun gano wannan da ke ku domin ƙur'ani ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna dukiya da yaya menene la fitina ne duk in ga fitina ta rincabe ana ta daru ka bi bincika da kyau sai kaga akwai hannun kuɗi a ciki sai kaga akwai hannun wata mace a ciki ba wata fitina za ta taso koya take ba hannun waɗannan a ciki ba zai taɓa yiwuwa ba mun gano wannan in ka so ka faɗaɗa ka shigar da abin da ya shafi mulki ko jagoranci ko neman ɗaukaka a ciki waɗannan ababe guda uku suke haifar da bala'i tintin a duniya kuma su ne bala'i har yau duk wani annabi da kaga an mai tawaye ɗayan ukun nan ne ko duka duk wata gaskiya da aka taki waɗannan ɗayan cikinsu ne ya sabbaba wannan wani yana ganin ai in yabo wannan gaskiyan to shi ya fadi ai matsayin da yake tani zai samu ba zai samu ba ai wani zai samu ɗaukaka da fice a kan shi kuna fahimtar wannan da bi iri-iri wanda Allah sai an yi taka tsantsan matukan taka tsantsan ba ka sai ka zurma to malami bai zama malami sai yana da zuhudu akan waɗannan ababe ya zama al'amarin da mutane ke su samu ko da tsiya ko da arziki a yaren 'yan siyasa or die ya zama ba ruwanka da wannan ana fahimta wannan duk wanda ya nufin yi maka ingiza mai kantu ka rabu da shi ka ce ba zai yiwu ba arragin fil akhira ya zama to lahira ne kwaɗayinka duniyan ba ta dame ka ba don allah kalla abin da albani ya kwashe dukiyan shi duka da abin da ya mallaka ya ce allah kawai lahira yake kwaɗayi kuma billahi lazi la ilaha illa huwa ya fi san addini sama da iyalan shi bai san iyalan ne ba wanda bai san iyalan shi duk duniya amma bai bar masu wannan dukiyar ba sai bar sa amana hannun Allah yasa ɗaya daga cikin malamai yake cewa ko daji ko kasuwa ko bola ko ina ka watsar da iyalan shi ba su taɓa tozarta ba ya yayi ma Allah aiki kana huma saliha mun gano wannan da kyau ko billahi ba ginda za su tozar ta komai suka zama ba don komai ba sai dan abin da yi ma Allah ka tsaya kai ma Allah ka gani ya zama lahira ne a ranka ita duniyar nan ko Allah madaukin sarki zai iya maka fici a kanta ah, Ahmad dan Abidu Ad wanda ya zama sanadiyyan wahalar da samar ɗan dan Hambali shi bai fice ba bai samu ɗaukaka ba gwamnatocin zamani nawa suka yi da shi amma irin wannan ɗaukaka mai amfaninta mun gano wannan Sabu jaham ɗan safuwan, jaham ɗan jaham ɗan wanda ya kirkira ƙidan mai jihamiya, irin sabu abu ala ajba'i ra'isul mu'tazila tsoron din mai amfanin su ɗan saba al yahudi su zo huwai duk waɗannan sun samu ɗaukaka da fice shi huwai tsara, har hadisi ma akwai shi a ciki amma me amfanin wannan shi sa ka zama mai taka tsantsan wallahi cin al'amarin duniya kaka dauki kanka wani tuwa kai ka dinga jin wannan dishin mai ne mala duk abin da zaka ɗauka ɗibi gwargwadon bukata sauran kuma wallahi ka gina lahira ka zama mai kwaɗayi gani da al'amarin lahira duk abin da zaka yi lahira ta zama a gabanka amma ya zama duk abin da zaka yi duniya ne ke gabanka ko sai ka sha mamaki Allah sai ka sha mamaki duniyan ta kubuce lahiran kuma ta sibuce dole ne Allah maraukin sarki ya baka duniya baka ji annabi yana cewa inna Allah ad dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu ba Allah yana bada duniya ga wanda yake so kuma bai san ka Allah sai ya baka mun gano wannan da kyau ko yanzu dukkanin kuna idan da so samu ne a ce mutum ya da wani hamshakin gida fi asimatu najeriya a abuja haka ne ta amma ka je ka gani in ka zo ka ce mafi yawancin masu watayawa yanzu kafirai ne ba ka ce a'a ba sau da dama gwamnatin ta ce kuma suna juya ta a yadda suka so kuma suna ma yan uwansu abin da suke so wanda ba su ba kuma wannan kuma ko yanzu wannan abin da Allah ya ba su yi masu alama yana sun su ne yau ta duniya liman yuhibu wani man yuhibu amma sai ce wala yau ta iman illa liman yuhibu kaga imani Allah bai ba da shi ga kowa sai ga wanda Allah yanke shawara kawai yana son wani to kuma shi imani ai shine abin shiga aljanna yi. yasa yi kokari ka gina wannan a ranka da kuma ran dukkanin ɗalibanka hasan albasari ya ce albasiru bi amur dinihi wanda yake da kyakkyawan basira cikin al'amarin addinin shi ya fahimci addinin tsaf kuma yana da kan gado idan wani abu zai tunkaro ya zo ya haifar ma addinin da illa zai gano nan da nan kuma zai daƙile wannan abu duk yadda abin ko yake son shi kuma fa'idan shi lokacin da aka yi ma aisha ƙazafi daga cikin masu basira da kan gado da annabi ya shawara da su akwai sayyidina ali ya ce ali me kake gani gani da wannan matsala ya ce ni abin da nake gani kawai aisha a sake ta kun gano wannan da kyau ku me tunanin sayyidina ali ya sa basira ne shin allah ya aiko annabi rikicin aure ne jama'a kuna gano wannan ko ko fitinan iyali allah ya koshe yi ko ko rigima da jama'an gari magabta makiya wanda dama kowane annabi yana da su menene hakikanin aikin da Allah ya kowa annabi bai sada dokokin Allah ba to waɗannan abubuwan za su zama mai matsala samun mai da cikas wajen yin wancan aiki na hakika to yanzu misalin aka yi dilitin aisha a cikin system aikin zai ci gaba ko ba zai ci ba to yake ganin hankalin annabi ya koma kanta saboda matukan san da yake mata to a kauda ta gefe kuma shi kuma ya ci gaba da abin da yake kawai kuna gano wannan da kyau ku wannan kalman ne ya koma kunnin aisha cewa an ci a sake ta to kaga kenan daga nan sai ka ɗauki wasu basirori da yawa idan ka ɗauko da awanka kake da awonga ta samu karbuwa in 'yan siyasa suka shigo ku Allah ka da su in ba haka ba za su tafi ne su bar baya da kura sai sun haifar ma da ka illa sai sun kawo maka matsala waɗannan yin siyasa karka yadda da ko ɗaya daga cikinsu so da abin da suke faɗi kashi da ƙarya ne kuma an jaraba an gani wanda ko ba su yi ƙaryan ba za su zuba 'yan gaskiya a ciki ko mayo da rani mun gano wannan da kyau wani ga ga yaudarar nashi ta yi kaɗan amma kuma sai ka same shi a wani waje a wata kwana akwai cin amana da saba alkawari cikin harkar shi dole sai gano ka da basira jami'an gwamnati masu kuɗi talakawa ɗalibai sai kai kafa kafa da mutane da kuma matsayinka na malami mai fatawa da mace za ta zo da ce maka ala ta malam mijina ga laifin shiga zunubin shiga rashin kyauta da kyautatawan shi ga abin da yi Allah ka san irin bata wanda zaka bata in ka wana kace to ai wannan abu kaza kai Allah ji ka sake ta yana zuwa suka daidaita ya ce wallah malam wani kuwa shikenan ka ƙara yawan makiya in ita ta kawo ka ziga ta da kashe aure in shi ya kawo ka ziga shi ya saki duk wannan sai ya far maka da matsala kai ka da kan gado da basira da irin yadda ya kamata ka rika saita abubuwan da yake saita su kuma ya kasance maganganun bakin ga kana lissafin su ba komai ya zo bakin ga kawai shi kenan zai ka darar da shi akan harshe kawai ka ci gaba da faɗi ba wannan zai ja maka nadama nan gaba shi ka zo mai basira sosai kaga basira ya sa amma ƙarƙashin basiran kuma akwai me akwai wani illa ƙarshe dai allah madaukin sarki wanke sai da aisha mun gano wannan da kyau allah ya shiryar da mu to sannan sai ce almudawimi ala ibaratin rabbi wanda ya zama tattar shi ya dimanta bautan ubangiji ne da ga malami fa wallahi ba ruwan shi da sallan jami'i akwai da yawa za ga malami ba damuwan shi ne ya zo ya samu ya nafila kuma ya zo a yi sallah da shi ya samu cikakken cikakkun rakawai ba wanda shi abin koyin al'umma ne duk dare da kanshi da wulakanta kanshi da ɗaukan kanshi ba bakin komi ba kaga wasa yake da ibada wannan bai taɓa zama fakihi ba domin ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilu yanzu an jima za yi miƙewa kai mutane wazi kai ka kula da sallah kai ka kula da ita azumin na filfili kai kana yi ne kuna fahimtar wannan ba duk wata ibada sai ka tare an ce ka yi duka ba amma daidai gwargwado yi kokari ka ɗauka kai ba ka zama malami masani na gaske mai bin Allah sai ka kiyaye waɗannan ƙa'idoji al'imamu hassan basar ya faɗi mala shari ya ce ƙultul hassan ya ce ya'ani albasari kun san haka shi wancan malami ya faɗi ku wa waqa fi ajurri a cikin ruwayar al'ajurri ya zo da bayanin anna zalika wa waqa baina matar alwarraq cewa wancan tattauna da hassan albasari ya faru ne tsakanin shi da malam matsar mai sai da takarda ko mai sai da littafi wal hassan da hassan albasari asalin tattaunawa kenan kala matsar matsar ya ce sa'altul hassan an matsala ya ce na tambaye hassan albasari dangane da wata matsala ce faƙala fiha sai bayani dangane da wannan matsala ya fayyace ta tsab faƙultu sai na ce ya aba sa'idin ta kai baban sa'id bi abi alaika bi abi alaika alfuqaha wa yukhalifunak mun gano da yace ya aba alaika alfuqaha yace malaman fiqh gaba ɗaya na garin nan ba su yi da wannan fatawar naka ba wa yukhalifunaka kuma ma suna saɓa ma fatawar da kake yi mun gano wannan tun malaman garin nan ba sai da wannan maganar naka to sai ɗige-ɗige alaman cikon magana da makaranta a sama yanzu na an gaya maka asalin maganin ce al'asar karanta asarin haƙar shi walam yadhkur fiha mas'alatul lati sa'ala anha a wannan ruwaya bai bayyana asalin matsalan da ya zo ya tambaya hatta ya fadda wancan magana na hassan albasar ba wala jawabul hasan fiha kuma irin ansan da hasan ya bayar na tambayan da aka yi mai hatta haifar da cewa malaman garin nan su ba su gamsu da wannan fatawar ba kun gane wannan ba ambata a cikin nan ba kun gane irin wannan ai kowane gari ana yi a ce ya zo da abin da malaman garin ba su sani ba shi ne abin da aka yi ma hasan albasari ba wai a tafi anko da malamai a ta tafiya ba shi ne abinda shari'a take so shin abin da aka kawo daidai ne gaskiya ne a bisa cancanta da tsari ne shi kenan kawai sai a ce kowa bar abin da yake yabo wannan daidai din lakin akhraj athar ibn asakir ibn asakir ya fitar da wannan asarin fi dhanni man la ya'malu bi ilmihi a littafi ko a babin da ke bayani akan zargin wanda Allah ya baiwan ilimi amma bai aiki da ilimin min wajihin akhar ya kawo wannan ruwaya ta fuska ta daban an shihab mun ma'amar ta hanyar ruwayan shihab ɗan ma'amar qala haddathana imran qala akhbarani rajulun min bahila ce wani mutum daga kabilan bahila ya karantar da ni wannan a cikin duniya hadisi mai suke ce mashi eh ibahami kenan wal mubahamu ma fihi rawin lam yusam wannan mai ruwa ba ambace shi ba zai iya fada cikin ajin majahil mun gano wannan da kyau ko ba san shi ba inda an faɗi sunan sai zan majahulul hal ko gano wannan da kyau ko ko majahulul ayin a bisa yanda su ibahamin an rajulin an shekhin an sikatin an alimin an zahidin to gaya mana su mu su wa mu ƙara tabbatuwa kan kwaikwayonsu mana amma in ka ji an ɓoye abu ko to da walakin ƙwale ce da khala matar alwarraq ya ce matar alwarraq ne ya shiga alal hassan wajen al'imam hassan albasari faƙala ya aba sa'id shigan shi ke da wuya sai ce ya baban sa'id in namra'atin ja'alat ala nafsiha in kadima zaujaha an ta soma min yaumiha shaharan yace wata mace ce ta alwashi ta bakancan cewa muddin dai allah maraukin sarki ya dawo mata da mijinta gida lafiya ita kuma za ta yi azumin wata guda kuma za ta fara daga farko ne har ƙarshe mai ta yake nan ta yi bakance ko bakancen wata faƙadima fi awwal yomin min ramadana sai mijin ya dawo kuma a yinin farko na ramadana mun gano wannan da kyau ku al-hasan sai al-imamu hassan sai al'imamu hassan albasa ya ce samar shaharaha fiya nazaruha ya ce kawai ta azumin wannan nan ramadana duka bakancanta ya cika a cikin shi mun gano wannan da kyau ku shi ke dama ta ci za ta yi azumin farkon wata har ƙarshe ku to ba ta ramadan daban kuma ta alwashin daban ba a za ta yi dafa duka ne kala matsar sai matsar ya ce inna ba'dal fuqaha wasu malaman garin nan ya kuro na gaira haza su suna ba da fatawa wanda ba wannan ba kaga da ma dalibai ke hada malamai rikici kun fahimta in ba ta ka tsantsan ba ko Allah ya kai ta rigima bainar tullab shi kuma dalibi me kai yanzu ya burge shi in kai malami ne mai barkwanci mai ban dariya da annashuwa yasa yake binka ran da ya samu wanda ya fi ka barkwanci da annashuwa zai bi shi wala zai bi shi wannan bai da duk ɗalibi da yake son ka don wani abu ko ba don allah ba ka hankali da shi ka hankali haka idan kai mutum ne mai zafi aga da tsoro za ka saki magana komin nauyinta yake bin ka don wannan to haka samu wanda ya girme ka wajen wauta ina fata mun gano wannan da kyau wallahi shi zai bi in aka samu malami wanda ya zama mai laushi mai taushi mai canza gaskiya ta daidai da abin da mutane ke so kuna gano wannan dan son zuciya to jama'a za su bi shi da yawa amma ran da aka samu wanda ya fi shi lalacewa ya zo kuma to kuma za su rabu da shi za su bi to to kasa abin da ke rike mutane yi masa tabaibai da san allah ba annabi in dai san Allah da annabin nan na nan a ransu ko kai kuma baka sauka kan san Allah da annabi ba ku Allah ba wanda zai janye su Allah ba ka rabu da mutum kawai yau idan aka ce wani masoyinka ne an jima sai koma yana zagin ka ko kyale shi wani abu ne ya faru zai komo abin da za ka yi kawai kai yi me shuru in da ma san ka ka gina a shi ko to so zai iya tafiya haka ne komin daren dadewa Allah da yi tafiya amma tasirin Allah da annabi bai tafiya yanzu ga ya ce malaman garin nan ba haka suke faɗi ba faƙal al-hassan sai imam al-basri ce sakalat ka ummuka matar to wannan me kenan ya kai canka ko kai matar fasara haka wahalar ra'aita faqiyan qat kai ko tun da kake a duniya ma ka taba ganin malami kun gano wannan da kyau kai ka san malami ne Allah ya ji kan malalbani Allah sai ce <laughs> ba ku taba ganin malamai ba ko me faɗo haka ce ba ku san malamai ba shi da ka taba ganin malami mu ko muna ganin gawa a gaban mu ma bai doki kan shi malami ba wanda duniya ta yi sarandar malami ne wanda ɗaliban muhammad nasir dinar albani irinsu wa alhassan irinsu samir irinsu salim irinsu mashhur irinsu salman sun yadda malam albani malami ne na gaske har suna shiyarin tattauna matsalolin addini da ilimi mai zurfi tare da shi kuma har su sauka kan manya-manyan ra'ayoyi da fatoyinsu zuwa gana shi. amma shi yana cewa a'a ka taba ganin malamai ba to wannan kwantar da kan da ya yi sai Allah ya daga shi shine Hassan al-Basri yake cewa wannan kan ba taba ganin malami wa hal tadri man al kai ko ka san wane ne faƙihi malamin fikihu ko ganon to shine sai bayyana mai siffofi da surori na wanda ake ce ma malami ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa kai kokarin biyantuwa da wannan Allah an kada biyantu da su ko duk inda ɗalibai suke ko suna bangon duniya ne Allah zai kawo su amma kana kokarin bare wai riga ya kawo ɗalibai ka dinga ɗinka riguna ga su nan kafta kafta kana wahalar da kanka kana wahalar da teloli ba abin da zai ja maka matsala sai wancan addu'a na annabi wa idza shika falam taqash in ya fada bala'i Allah karka fitar da shi ba riga ba ka zama abd riga in kuma barka tara kuɗi ka sai manya manyan motoci da manya manyan gidaje ka rika wandaka wannan zai sa wai ɗalibai sai ga malam ka shiga uku wallahi ka zama bawan kuɗi da annabi za ta ci ka to uwa uba ya zama ba ka da niyya mai kyau a cikin zuciyarka to jama'a duk mutumin da yake da irin wannan tunani na duniya a gaban shi game da mahalanta ran da sharri da kage da cin mutunci ya taso ita wannan harka na ilimi dama ta gaji haka ba yau a yarfa ma kaza gobe a yarfa ma kaza jibi kaza amma Allah kake ma wannan ba zai tartaba ka amma in dama kanka ne kake ma wannan dole ya mi. ka dole ya girgiza ka ina fatan kun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin shi yasa kowa ya tsaya a cikinku, abinda nake gaya muku shine wata rana al'amarin malanta da karantarwa kanka zai dawo in tun yanzu ba a gina abun ba ba san kan wanda zai dawo ba karka an ah, da yana katuni ba in zama malami ba ka san yanda juyin zai zama ba suna ba kai ke zaɓi ba wa ke zaɓa Allah ne Allahu ya tsafi minal ta rusulan wa minan nas zaɓi ne na Allah ba zaɓinka ba ne to wani ya tabbata a cikin zuciyanka ka jin da ka lissafa malami tsakaninka da Allah haka kake haka kake kana nan kana madalibai ƙarya kana haka kana haka ana nan ba za ka yi ko ina ba in allah madaukin sarki gina fallasa ka kuskure ɗan ƙid za ka yi ƙoƙarin gyarawa asirin ka yi tono allah ya tsare mana imanin wai haka da ya ce wai haka kun san da ya faɗi wancan magana ya ce malaman garin nan sun saba ka samu ma aka ce mana kai malaman garin nan ku gane wannan ba su yadda da yin sallan juma da hantsi ba kun fahimci wannan waya kawai wannan wai shi ne wai abin da za a gaya mutane ko kun gano wannan ko ko kuma wani mashirmanci ce to ai malaman da suke cewa sallan juma da hantsi sai ka kawo hadisi keke da keke da ya ce karfe tara ai wannan shi shine ta'annuti ai a ba ilimi bane ko ba ba bane in haka ne sai mu ce rigan da kasa sai ka kawo mana keke da keke in ba kira sunanta da ita aka ce kai sallan azhar ko asuba da ita ayoyin da kake karanta wajen sallah asuba sai ka kawo ruwaya daga annabi keke da keke da kai combination din aya kaza da aya kaza ko sura da kaza sura kaza wannan magana banza ne da marasa saiti suke faɗin ta kuna fahimtar wannan da ke ku Allah ya sa mu dace qala johari malam jawhari ɗaya daga cikin malaman luga ne ce wai ya ce kalimatun rahama waihu ya ce kalma ne na rahama wa wail ita ko kalma na wailun kalimatu azabin kenan wai hak ana fada ma wanda yake tausayi ne ya yi abin ba daidai ba sai a mai amfani da kalman wai amma wailun wanda ya abin da ba daidai ba za a kantare shi wa khalafahu yuzaidi al-imam sai ya saɓa ma wannan fatawa na johari faƙali ce Huma bi ma'ana yace ce kowanne na ɗaukan ma'anan junan shi ta ƙolo waihal lizayid wa wailun lizayid za ka yi cewa waihun lizayid za ka yi cewa wailun lizayid mali ce tarfa'o ala liftida waihu ka ce ka yi mai rufa a matsayin muftada. wailu ka yi mai rufa a matsayin muftada. ba za ka ce waihi ko waiha ba waihu za mai rufa a matsayin na muftada. walaka an taqula waihal Ya ce za ka iya cewa waihal li zaid wa wailal li zaid zaka iya cewa wailal li ma. Ka yi masu nasba bi idmari fi'ilin yi idmari za ka hazzafe za ka zo da wani fi'ili a ɓoye a ciki ta ƙone ka ce alzamahullahu wai han kaga shi Allah shi ne fa'ilin mun gano wannan da kyau ku alzamahullahu wai han Allah ya ta mai abin da yake wancan wai an ko wailan wani hau zalika walaka an ta ƙol za ka yi cewa wai haka wa wai zaidun wa wailun wa wail zaid bil idafa za ka kawo shi da idafa fatan sabahuma sai ka yi musu nasaba bi idmari fi'ilin sai ka sake wani fi'ili a ciki ina fata mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan kalma ta ne ta waiha da ya faɗi kenan almudawimu ala ibadatin rabbihi shine wanda ya dimanci bautan ubangiji kai tsaye zara bin uyayna fi hazal asar ibn uyayna a wannan asar ya samu ƙarin bayani cewa ma ra'aita faqihan qad yudari wala yumari yanshuru hikmatallah yace ni ban taba ganin malami da ɗaya ba wanda yake jayayya mun gano wannan da ku ba baka taba ganin malami ba malami na kware shine wanda baya jayayya kullum aikin shi me yada kalmar Allah da hikimar Allah shi malami haka yake zai faɗi kun gano kuma wala ya dare kuma bai damu ba in ya faɗa gaskiyan ba abin da ke damun shi wala ya mari ko bai jayayya da kai bai musu da kai bai neman husuma da jidali aikin shi kawai yan shiru hikimata Allah kullum yana kokarin yada hikiman Allah ne fa in qabilta minhu hamidallah in ya faɗa kansa zai gode ma Allah zai ji daɗi ya so ka karba wa in radatta hamidallah in ma ya faɗa ka kiji kai watsi da maganin gode ma Allah zai mun gano wannan ya dai isar da sakon Allah ko ya ji zafi a ran shi ba zai dauke ka a matsayin abokin gaba ba mun gano wannan ko abokin kiyayya dan dai kawai ya faɗa ka ƙiji ba zai haka ba wa fi riwayat matar al-warraq inda al-ajurri wa ibn asakir الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر ممن اسفل من malami shine wanda yake taka tsantsan yana kappa kappa da ɗare-ɗare shine wanda bai ma na ƙasa da shi izgilanci da wulakanta shi da tozarta shi yana ɗaukan kowa daidai ne gano zala albani mu yake cewa mu abokan shi bai taba cewa wannan almajiri na wannan ɗalibi na ni malamin ka bai wannan abubuwan sai ce wa wani abokin shi sai ka ji wani irin tsam haka to a ina ya koyo daga annabi ya koyo annabi baka taba ji haka lissawa baka dace waɗannan muridena na ko waɗannan ɗalibai na ko waɗannan yara na ba kowa me yake ce mashi sahib abokin shi ne shi ɗan adam koya yake yana son ka girmama shi ɗan adam koya yake kana son yana son ka martaba shi koya ɗan adam yake da ba ta mun gano wannan da kyau to bai wulakanta na ƙasa da shi yasa matsayinka na malami ko karka sake wanda yake tasowa ka wulakanta shi wala ya Hamazu sannan bai zindan yana gulman su yana yaficensu su wala Hamazu man fawqahu bai zinde da raini da cin mutunci da wulakanta wanda yake sama da shi wala ya'khudhu an ilmin allamahu hullahu. khitaman kuma bai an san ɗan tattakin duniya ya sai da martaban ilimi da addini don ya tara abin da zai samu a duniya baya wannan kun gano wannan da kyau ku wannan lafazin ajuri ne san baya yi shi sa malamai sai sun ji tsoron Allah mafiyancin mutane yanzu har da malaman aka jana cewa kai wannan zamanin wasu ya ce mutane ba sa da ke damun su suke wasa da kalmomi masu haɗari wata ce wa zamanin annabi shahu wannan abubuwan yana da illa ba kun gano wannan annabin ne za ka danganta shi da shahu ko ba komi kalman annabta kalma abun wasa ne kowa ya san shahu menene ba dan fashi ba ne shahu na da haram ne to wannan zamanin zamanin kawai ɗibi da kanka ne karka saki ka zama ka ɗabi'a ba irin na shaho ba domin shi shaho mai halattar makan shi komi ne kai kuma karka yadda karga cewa haza halalun wa za haramun da wannan zamanin kenan isa duk da yadda kawai dai jaka za ta yi nauyi kokarin kai haka wannan ɗabi'a malami ya samu kanshi a ciki akwai haɗari a cikin addini da rayuwar al'umma baki ɗaya 'yan duniya da ake ganin za su kauce waye zai dawo da su ba shi ba to shi ya fada cikin tarkon sai ya kasa gane ta ina zai biya fita Yana fatan kuna fahimtar wannan shi sa hatta mu ƙananan ɗalibai ko ina sai mun kafa kafa da irin waɗannan abubuwan in ba haka ba to fada cikin tarkon ba zai wahala ba kada zai wahala ba za a ce maka wani ai in ma ilimi ne da fasaha da iya magana kafi shi jihin da ya samu karuwa ba mamaki a wannan shekaru hamsin masu zuwa shi kaɗai allah ya rubuta a masa plan shi zai karbu za ka yi ta ƙoƙarin hana shi karbuwa sai kuma ka dinka zuba mai taki ina ba ta mun gano wannan da kyau allah sai kun yi a hankali allah shi kyauta malai ce akhbarana al-hasan ibn arafa haddathana nadr ibn isma'il al-bajali an mus'irin an sa'ad ibn ibrahim wa qila man afqahu ahli al-madina an dambe shi a garin nan madina wa fi kowa ilimi ka sa ka yake ku ko kowa kokari yake a unguwansa a cewa ya fi kowa Allah ka kokari Allah madaukin sarki je cikin halittun shi ka fi kowa in Allah madaukin sarki ya faɗi wannan akan gaba ka zo lafiya ba qala yace ataqahum li rabbih shikenan inna akramakum indallahi ataqakum yace wanda yafi kowa shine wanda yafi kowa taka tsantsan wajen bin dokokin Allah wannan yafi kowa kun gano wannan da kyau ku in dai ka fi kowa kiyaye dokokin Allah to ko ka fi kowa in ko baka kiyaye wannan ba to Allah ka da matsala shi sa kada wani da yake nan ya rika jin a ran shi wa ya fi kowa daga ran da ka ji wannan ko daga lokacin da ka gazawa ka gaza kowa har kowarwa ke mata fi ka to a cikin hadisin man karanta nadar ɗan ismail al-bajali al-kufi imamun masjidiha shine limamin masallacin kofa, kana sadukan walam yakun bil hafiz fa rubbama ata bil manakir yace bai da hafiza yana da matsalan hadda kuma yana zuwa da wasu abubuwa waɗanda suke munkare ne ƙalar imam ahmad yi otabar bi hadisihi walakin ma kana min ya ce ana lura ba hadisin shi hadisan da suka zo dangane da raƙa'iq za mu zo mu je su qultu laysa lahu siwa hadha al-mawdu' inda al-musannif ma'alam ce a dai ruwayan nan na littafin sunan darimi wannan hadisi asali kwaya ɗaya kawai ya ruwaito wakar ta ba ba'ahu ibn mus'irin an abi to ruwan ta zama akwai mutaba'a za a iya ta tsab an sa an sa'ad ibn ibrahim da yace ce ibn abdurrahman ibn auf az-zahiri az zuhuri al-faqih al-qabil madina taqaddama fi hadis malin bayana kan shi Allah ya tsare mana imanin mu jama'a sakamakon ƙwarewar lokaci nan za mu tsawon Allah ya kai mu katu na gaba sai mu tashi hadisin akhbarana hasan haddasan husayn ibn ali al-lays ibn abi sulaimin an mujahidin qala inna man faqi man yakhafu allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka assalamu alaikum